A cikin wani katafaren shagon sayar da kayayyaki a safiyar yau ba ciwa-ciwa kwarai da gaske, sannan kuma ba cinkoso. Masu ciniki suna zuwa ne jefi-jefi domin sayan kayayyakin kyaututtuka albarkacin sallar masoya cewa da San Valentine. A cewar mai kula da shagon tuni sun yi odar sabbin kaya. Sabbin odar kayan da muka yi ba kawai alawa kaɗai ne ba cewa da shokola. Akwai agogo da kuke iya yi wa abu abokaninku ko masoyanku kyaututtuka kuma muna da kayan kere-keren adon mata da dai sauransu muna samun masu ciniki nan da can amma da yake yanzu odar kayan da muka yi su iso muna samun masu ciniki kuma muna fatan haka zai ci gaba a cewar da yawan matasa wannan ranar tana da matukar mahimmanci abin tunawa domin nuna wa masoya kauna da kuma soyayya da kuma bayarwa juna kyaututtuka suka. Na zo sayan kayayyakin alatu ne domin farantawa masoyiya ta rayuwa. Idan akwai soyayya to ya zama tilas a yi wani ɗan abu na nuna misali na nuna wa juna soyayya da ƙauna. A yau da marace mun yanke shawarar fita kaɗan a cikin wata kwana a tsanake domin shakatawa. Daga nan kuma zan bata kyautatta na wannan rana ta masoya. Sallar masoya cewa da San Valentine da daɗe gaskiyar sallah ce, shin yaya alaƙar al'adar da addinin musulunci Sheikh Barham Abubakar ya yi muna fashin baki. An Islam on York A musulunci ba a san ma'anar wannan sallah ta masoya ba, sai dai addinin musulunci koyaushe yana ƙoƙarin faranta wa ɗan adam rayuwa. A takaice musulunci bai yi hani ba ko kuma nuna wa wani soyayya idan har bai saba wa doka ba. Musulunci bai hana a yi hidima ba da kuma yin wasanni idan har ba su saba wa koyarwa dokokin musulunci ba. du point de vue de la loi musulmane. Barka da sallar masoya cewa da San Valentin ga dukkan masoya na gaskiya ba na yau da raba.